الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu ya rayar da mu cikin addinin musulunci kuma ya kawo mu irin wannan lokaci mai tarin albarka lokacin azumin watan Ramadan a yau muna ɗaya ga watan ramadan shekara 444 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 23 ga watan uku ko 2023 a wannan masallaci na alamin islamic foundation kowane lokaci a cikin watan ramadan bayan sallar asar muna gabatar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma kuma yau ma allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya rayar da mu ya dawo da mu wannan lokaci godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe a bayyane da kuma a ɓoye bayan haka man la yashkurun nasa la laha. dole mu jinjina mu gode wa sauran bayan Allah da suke taimakawa musamman waɗanda suke wato kai kawo domin wannan tafsirin ya zama ya gudana kuma al'ummar musulunci sun amfana daga sassanni daban-daban na duniya A kan gaba Allah ya saka wanda ya assasa wannan wato center, al'amin da gashi Allah ya masa albarka ya yi wa zuri'arsa albarka domin sai da ya gina masallacin muka shiga muka zauna ko kuwa ya zama sanadiyya na haɗuwa wannan al'umma Allah ya sa mizanin hasanat ɗinsa sannan kuma godiya ga waɗanda suka taimaka ko suke ci gaba da taimakawa wajen gabatar da wannan darasi ko kuma biyan kudin wannan darasi a kan gaba wannan karan mai girma gwamnan jihar borno professor babagana umara zulum allah ya saka masa da alkhairi ya ɗauki nauyin tafsirin da muke gabatarwa duka a rediyo da talabijin na borno gaba ɗaya ya biya ba na ni kaɗai ba da sauran malamai da suke a wannan wurin duka ya biya sannan godiya ga wato zanna jujima na borno ko yusuf bukar mandara allah zaka masa da alkhairi shi ma ya ba da gudunmuwarsa domin gabatar da wannan tafsiri hakan nan cmd professor ibrahim ko wanda yake shine shugaban asibitin wato tafin hankali ko neuropsychiatry Allah ya saka masa da alkhairi bi shekara yana daukan dawainiyar darasi da muke gabatarwa na tafsiri hakan nan injiniya Ahmad Bababe shi ma ya dauki nauyin tafsirin mu kamar yadda ya dauka a bara haka dan uwa dan kasuwa Alhaji Babagana wanda shi ma ya dauki wani bangare na tafsirin mu da muke gabatarwa da sauran yan uwa da suke gabatar da wato gudunmawarsu daga lokaci zuwa lokaci domin akwai wa'inda suka gabatar mu wanda ban sani ba akwai duna Ventures wanda suke ɗaukan ɗawainiyar tafsirin mu a FM kuma akwai wani mabawan Allah ban san waye ba amma ya ɗauki nauyi wato wani bangare na gabatar da tafsirin mu na Peace FM wanda yake ta harshen Kanuri to kaga waɗannan bayan Allah ya kai mu jinjina musu mu gode musu kuma mu sa su addu'a Allah ya saka musu da alkhairi A wani bawan Allah da bara ya ba mu janare abin nan diesel drone ko haka ne ba to bana ma na ji an yi mun magana cewa zai taimaka da diesel ɗan. har yanzu yana nan yana kan hanyarsa na zuwa bi izinillah Allah ya saka wa kowa da alkhairi to in uwa kamar da muka sani watan Ramadan wata ne na alkhairi wata ne na albarka wata ne na neman lada lokaci ne da ya kamata mu dukufa wajen neman gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan zunuban da muke aikatawa mu bude sabon shafi na wato kyawawan ayyuka sannan kuma lokaci ne na mutum ya kafu da rinjayar da ayyukan alkhairi wajen yawaita istighfari hailala salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam kan gaba karatun alqur'ani sannan lokaci ne na kiyaye gabbai harshenka idanka hannayenka ƙafafuwanka cikinka ka zama kana kula da su kada ka yi abin da zai bata ibadanka na azumi da yawa muna sake muna azumi ne na ci da sha kawai mutum bai ci komai ba tun daga albijir zuwa dare amma kuma bai rage zagin mutane ba bai rage cin naman mutane ba bai rage fada ba kaga kenan an yi ba a yi ba saboda haka dole mu kula a wannan wata mai albarka mu lura cewa ranakunsa da dararensa ba kamar sauran ranaku da darere ba ne sannan kuma wannan lokaci na watan ramadana lokaci ne da darere ana rayar da su da ibada na sallah musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana sallar tarawih har yana cewa man kama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan ka yi siyamul layli ramadan layali ramadan za a gafarta maka zunubanka da suka shuɗe kuma idan mutum ya yi sallah tare da imam to kar ya juya ya tafi har sai an idar da sallah domin hadisi ya nuna duk wanda ya sallah tare da imam har imam ya idar da sallah kutiban lahu mu layla laylatin kamila laylar ce gaba ɗaya za a rubuta maka kana sallah wannan wata garaba ce daga Allah sannan kada mu manta da taimakawa gajiyayyu marasa lafiya marasa ƙarfi bayan Allah akwai wanda cikin yini ba zai breakfast ba sai dai da dare zai ci don kar yin ya ana shi bacci wani da rana in yanci babu na safen babu na dara akwai inda sun tsufa akwai inda suke ah, ba su da lafiya akwai inda suke ba su da wanda zai tsaya musu irin wayannan bayan Allah mabukata a tallafa musu a taimaka musu sannan mu kahu a wajen wato ciyar da boda baki ga masu azumi ifaru sa'imin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hadith man fattara sa'iman falahu mithlu ajri as-sa'im wanda yayi wa mai azumi boda baki yana da ladan azumin ba tare da an rage ladan kowannen su ba saboda haka irin wa'annan ayyuka na alkhairi muna yawaita yin su uwa uba mu fara da na kusa na kusa fabda bi man ta'ud al aqrab thumma al aqrab a fara da kusa karka bar gida da yunwa ka je kana aikin alkhairi daga nesa sannan ramadan lokaci ne neman ahuwa neman yafiya daga irin kurakurai da muke wa junanmu a tsakaninmu bayan mun nemi Allah ya gafarta mana mu ma din akwai waɗanda ba sa jito a sulhu tsakani annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hadisi ana gafartawa bayan Allah duka amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ce waɗanda ba sa jito a jinkirta nasu har sai sun yi sulhu kai kina akwai matsala duk ka a ce ba za gafarta maka ba don kana gaba da wani ko wata musamman mata tsakaninsu ya fi yawa musamman kishiyoyi tsakaninsu ya fi yawa dole addini ne Allah ne ya faɗa annabi ne ya faɗa a yi sallama a yi gaisuwa a nemi yafiya fatan mu Allah ya mana sannan ni kam ina neman yafiya duk wanda yana ganin ko ni ne na yi kuskure na bata masa rai ko ganganci na yi na bata masa rai ni dai ina fatan a yafe mai duk wanda yana ganin na tare masa wani abu da Allah ya haƙuri ni ban san na tare ba ban tare ba ban kuma na san na tare ba duk wanda yana ganin na yi masa hassada wallahi ba ni da niyan hassada ga kowa ina son kowa ya samu alkhairi duk wanda yana ganin na taka shi wallahi ban taka kowa ba sai yasa in kun lura ɗabi'ata ba ni son almajiri na mai mun hidima ba na bukatar maka ce za karbi littafi na ba na so ka buɗe min kofar motar in shiga ba na so ka juya mun takalmi in zan tafi ba na bukatar kai min kowa komai in zan iya in yi in yi in ban iya ba Allah ya sani ban iya bane saboda haka ba wanda zan taka shi ko in danne shi ko in yi amfani da karfinsa ko wadatarsa wallahi babu shi ba wanda zan aike shi kasuwa ya yi min tefane ko kuma in ce ka yi min tefane da aljihunka ba wanda nake wa haka saboda haka mutane suna mun wani irin kallo na tsoro da yawa na san hakan yana ba akwai wanda za mu hado aikin hajji wani ma zai koma gefe ce wannan shine wani din kuwa zai shine na dauka shi kaza ne ashe shi kaza ne to wani yana min wannan kallo na barazana ni kuma ban san ka ba ko ban san yanayin da ka zo da shi ba ba zan sake ba sai na natsu da kai kafin in sake ina da wannan ɗabi'a saboda haka a yi hakuri da ni ni ɗan adam ne mai kuskure ne ku yafe min kurakuran da na yi muku Allah ya gafarta mana gaba daya eh sai kun nema ni na ne ba ai ko ma sai kun nema an yaji kun nema to na yaji insha Allah za mu tashi muna cikin suratul jinn ko amma jiya Muhammad shugaba yake gaya mun tun da bamu jin bamu nisa a ciki ba zai fi daɗi mu fara a farko na to yayi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kafin malam yayi karatu malam abin jajantawa ne kamar ma abin jajantawa ne dukkan mu bi mun yi asara mai girma a wannan shekara ni kan ban taɓa yin irinsa ba kuma ba zan taɓa yin irinsa ba rashin gyatu mata da nayi dama abinda nake tsoro a duniya babu kamar shi kuma ya faru Allah ya gafarta mata shi kuma Muhammad shugaba ya rasa iyalansa da ƴaƴansa a hatsarin mota Allah ya gafarta musu Allah ya canza masa da waɗanda suka fi su Allah ya hada shi da su a cikin aljanna ta firdaus na'am قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا وأنه كان يقول سفيننا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجن wannan sura ce da take magana akan bayanin aljanu da suka saurari karatun alkur'ani daga manzo sallallahu alaihi wasallam su alamul jin halittu ne waɗanda Allah ya yi su da wuta kamar yadda ya yi mala'iku da haske mu kuma al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah halice mu ko in ce mu ɗan adam umuman Allah halice mu da ƙasa to wannan aljanu sun zo sun saurari karatun alkur'ani daga manzo sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah yake sanar da manzonsa alaihi salatu wassalam a lokacin da suke sauraro shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai san mala'iku aljanun nan sun saurare shi ba masu tafsiri sun yi bayanin sau nawa ne aljanu suka saurari karatu daga annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan sauraron wasu sun nuna kamar ya kai shida abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ya nuna sau biyu ne abin ya faru akwai lokacin da kamar yadda ruwayoyi tafsirai suka zo malamai wa bangaren hadisi sun yi bayani mai tsawo hakan nan a bangaren malamin hadisi a wajen malaman tafsiri riwayoyin da suka zo da su a cikin hadisansu da suke kawo wajen tafsirin ayoyi na alkur'ani kamar haka akwai hadisai da suka tabbata daga bukhari da muslim da kuma imamu turmidi daga cikin sunan nashi hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi cikin wani adadi na sahabbansa suna tinkaran wato kasuwar ukaza akwai wurin da ake ce da ita wato nahla batun nahla a wannan lokacin kuma su shaidanun aljanu da suke zuwa sama sauraron maganganun mala'iku domin su zo su gaya wa bokaye an hana su zuwa waƙad hila bai na shayafini wa bai na sama an yi mace tsakanin shaidanu da labarin sama wa ursilat alaihi mashub an dinga wato jifansu da wato garwashi tauraro wanda yake da zafi wanda yake kunansu shaidanu suka koma zuwa ga mutanen suka ce ba su ba labarin sama aka ce me yake faruwa suka ce hila na wa baina khabaris sama an yi shiga tsakaninmu da labarin sama wa ursilat alaihi nashur alayna shur an aika mana taurari da suke dinga jifan mu qalu sai suka ce ma zaka illa li shay'in hadath ai wannan ba komai bane sai dai akwai wani abin da ya faru suka ce to me za a yi fadribu matarik al-ardi wa magharibha ku dinga tafiya gabashi da yammaci gaba daya ku bincika ku duba me yake faruwa fanzuru ma hadha alladhi hala bainana wa bainal khabar as-sama menene wannan abin da ya shiga mu da labarin sama sai suka dinga tafiya suna duba nan can nan can sai gashi nan suka suka tadda wani yanki na aljanu sun zo sai gashi nan wa'inda suka dauki janibin kasar Tihama suka zo suka tadda wato manzo sallallahu alaihi wa sallam yana salla a sallar asbahi yana karatun alqur'ani yayin da suka ji alqur'anin suka saurara suka ce hadha alladhi hala bainana wa baina khabar sama wannan shine abin da ya shiga tsakaninmu da labarin sama farajan ila qaumin suka koma ga mutanensu suka ce ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba ya ku jama'an mu mu ba mun saurari wato wani karatu mai ban mamaki shine alqur'ani ya hadi ila rushd yana shiri da mutane zuwa tafarkin shari'a fa amanna bihi saboda haka mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada daga yau ba za mu sake yin tarayya ga mu ba subhanahu wa ta'ala daga nan Allah ya saukar da wannan wato sura suratul jinn wannan sura ce wacce ta sauka gaba daya ruwayar Abu Dawud daga Alqama daga Ibn Mas'ud radiyallahu an yake cewa ya ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato mai zuwa ya zo min daga aljanu mai kira ya zo min daga aljanu ya kira ni akan in zo in karanta musu qur'ani shine annabi ya je sai karanta musu alqur'ani suka saurari alqur'ani kamar yadda a cikin suratul ahqaf yake cewa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an suka zo suka saurari alqur'ani suka ji wa'azi yayin da suka gama jin wa'azin suka koma suka yi wa mutanensu wa'azi wannan sura suratul jinn tana tabbatar mana cewa akwai halitta mai suna aljani ko su ma suna nan halitta ne kamar mu ɗan adam rayuwarsu tana gudana kamar mu bambancin mu da su wato mu ban maganin su su suna ganin mu bambancin mu da su su suna iya shakkaluwa shakali daban-daban suna canzuwa ukan abubuwa wanda mu ban maye shi yasa hadisi ya tabbata nan sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kada mutum in ya ga maciji a gida ya kashe ya yi masa magiya da Allah sau uku ko idan bai fita ba sannan ya kashe domin aljanu suna shakaluwa su zama macizai da sauran halittu har suna ɗaukar siffar ɗan adam mu ɗan adam kuma ba ma iya kana iya zama mage kana iya zama kare ko biri ko wani abu ba za ka iya zama ba amma su suna wannan shakulin sannan kuma su a cikinsu akwai waɗanda alkawarin Allah ya tabbata a kansu shi ne shaidan da kuma zuri'arsa waɗanda su ba za su taɓa yin imani ba amma mu ɗan adam ba za mu iya yanke wannan ba a cikinmu duk kafirci mai kafirci ba mamaki Allah ya fire da shi ya yi imani amma su wa'incan Allah ya yansu ba za su yi imani ba to irin wannan da sauran bambance-bambance suna nan tsakaninmu da su amma su aljanu ba su san gaibu ba da yawa mutane sun ɗauka cewa aljanu sun san gaibu القرآن يا tabbatar mana بس san gaibo ba ko آه آه آه a'a آه. آه، فلما قضينا آه، عليه موته ما دلهم على موتي إلا دابة الأرض تأكله من سأتا فلما قرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين kenan idan sun san gaibu ba za su zauna suna wahala ba bayan Sulemanu ya koma ga Allah sun dauka yana da rai ne suna ta hidima sai da gara ta ci wannan sandan naci ya faɗi sannan suka ce aje ya mutu suka gudu wannan ya nuna aljani bai san gaibu ba sai dai aljani Allah ya masa idon da zai hangi abu daga nesa wannan shine bambancin mu kai yanzu a da labule da katanga baka iya ganin abin da yake bayan bango to shi bango bai hana shi ganin abin da yake baya wannan yana daga cikin bambance-bambance yake tsakaninmu amma ba su san gaibu ba kuma ba a neman labari a wajensu domin akwai makareta kuskure ne a wai wannan malami yana tambayar labari daga aljanu wannan kuskure ne karka tambaye su kana yadda da su zaka zame ka yadda da abin da kake ji kake mutum dan adam dan wanka ma ƙarya nawa yake maka balle wanda baka gane shi kuma ba a neman wato tsari a wajen su zamu ji a cikin ayar. a wannan Allah madaukake yake cewa ilkace yana ga manzo sallallahu alaihi wa sallam uhiya ilayya an yi min wahayi inji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan waye masa wahayi Allah annahu shi lalle al'amarin fa istama'a nafarun min al wasu jama'a na aljanu sun zo sun ji labari istima shine neman jin labari ba sami'a ba istama'a su ne suka so su zo su ji kuma sun zo sun ji sauraro na imani yayin da suka saurari Kur'ani daga manzo sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba lalle mu mun saurari alqur'ani daga wajen wani manzo da yazo mana da shi qur'ani ne wanda yake mai ban mamaki me mamakin sa usulubin sa yana da jan hankali karatun sa ba kamar sauran maganan mutane bane kamar yadda abinda mun sani daga cikin mu'jiza na alqur'ani yana kama zuciya yana ɗaukaka ba a ɗaukaka a kansa ya haji ilar rushidi alƙur'ani yana shiryarwa ilal khairi wa sawabi wal huda ga dukkan alkhairi ga dukkan abin da yake daidai inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam Ƙur'ani yana shiryarwa zuwa tafarki wanda yake mafi daidai zuwa. to ƙur'ani yana shiryarwa zuwa tafarkin shari'a to daga yau walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu taɓa yi wa Allah mu shirka ba daga yau na baya ya wuce a da su aljanun ba su sani ba cewa ashe wato Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa yana iya juya abubuwa daga lokaci zuwa lokaci yana samar da babu yana ba wato abin da yake samu mai gusar da shi zama babu wannan su ba su sani ba su ƙaryar da aka yi musu shi suka sani kamar yadda ake yanzu mutumin kauye wanda bai san waya ba bai san menene ba in ka ce masa ana amfani da waya ko kuma za a yi maganan uh, zoom abin nan meeting ko video call mutum yana wani gari ku yi magana zai yadda ba zai yadda don ya fi karfin hankalinsa bai taba ji ba to su ma aljanun irin wannan sun fi yawa a cikinsu ba su san Allah ba ba su san akwai wani abu wai manzo wani abu shiriya wani aljanna wani wuta sun tashi a cikin ƙaryarsu ne kawai an nuna musu ƙaryar ita ce gaskiya da yayin da suka ji alkur'ani suka yi nadama akan abin da suka yi suka ce mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada daga yau ba za mu sake wa mahalicin mu ba a cikin wannan malaman tafsir suna cewa akwai raddi da jan hankali ga mushrikan makka annabi sallallahu alaihi wasallam jinsin su ne a cikin su ya fita sun san amanarsa da gaskiyarsa ya zo yana kiran su ta Allah suna cewa ga aljanu wanda ba jinsinsa ba sun saurari alkur'ani na lokaci guda amma sun yi imani wannan ya kamata su ne a ce sun fara yin imani sai aljanun suka ce ya haɗi ila rusuli fa amanna bi wa lan bi rabbina ahada ba za mu taɓa wa Allah ubangijin mu shirka ba na kowane irin komai wa annahu kuma suka ce shi fa al'amarin ta'ala jaddu rabbina ta'ala azamatu rabbina girman ubangijinmu da daukakansa ya buwaya ya bunƙasa Allah madaukaki girmansa ya fi komai daukakansa ya fi komai laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada subhanahu wa ta'ala bai riki sahiba bai da mata wala walada bai da da akwai wanda suka dangana wato yaya ga Allah mushrikan makka sun yi wasu suka ce al mala'ikatu sunla ko mala'iku ƴaƴa mata ne ga Allah wasu suka ce uzairu ibn Allah wasu suka ce al masih ibn Allah annabi Isa suka ce dan Allah ne sai ga aljanu suna karya su mattakhadha sahiba Allah bai da mata wala wala da kuma bai da da sun kore matar kafin su kore dan me yasa saboda sai da mata ake haihun da ba ko wanda aka haife shi ba da uwa ba ba ko wanda matar shi ta haihu ba tare da ya yi aure ba babu ko kuma ce wanda ya haihu ne da matarsa a ita ta haihu akwai wanda ya haifi ɗa ba tare da mata ba babu Allah ya yi mu halitta mataki-mataki babanmu adamu ba uwa ba uba aya yake annabi isa alaihi salam da uwa ba uba aya yake ita hawa'u ita ma ba uba ba uwa ko ita ma aya take banda wannan sauran jinsin mu sai da uwa da uba ake haifa saboda haka subhanahu wataala mattaqaba sahiba Allah bai da mata bai cancanci mata ba wannan kamar ayat da Allah ke cewa wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wala wala qad alimat al jinnatu innahum lamuhdarun sun yi dangantaka tsakanin Allah da aljanu wai akwai alaka subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka akan abin da mushrikai suke faɗi mattaqadha sahiba Allah bai da mata wala walada kuma Allah ba shi da da subhanahu wa ta'ala na'am wa annahu kuma shi al'amarin fa kana ya kasance ya yaqulu safihuna wato safihun mu yana cewa safihun wa shine wawan cikin mu yanta safih ne wanda hankalinsa bai kai bai cika ba wala tutu sufaha amwalakum ko wato in an ce safi wanda abinda ai sun goran ballin mawzuna malaman tafsiri suke cewa asfafi safih anan sune wato mafi taurin kan cikin halittu wasu ma suka ce shaytan ake nufi yana cewa alallahi gami da Allah shafafa yana faɗin magana ƙarya wanda yake mafi girma A shi ne a addahiya min alqalb wato babban ƙarya wanda yake abin gudu ne kuma duk wata ƙarya tushensa iblis ne dangana ɗa ga Allah daga shekar ne dangana mata ga Allah daga shekar ne cewa wani ya san gaibu daga shekar ne duk wasu hanyoyi na ƙarya da ake bi a dangana su ga Allah ko ga addinin Allah ko ga annabin Allah daga shekar ne shine kana yaqulu safihuna safihinmu yana cewa ma'ana wanda wato hankalinsa bai cika ba yana cewa gami da Allah shafafa magana wacce take ƙarya ce kuma mafi muni na wa'anna anna allan ba. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا madaukakin sarki ya ce wa anna zananna su wannan aljanun ne da suka musulunta har yanzu suke fada mu fa mun dauka cewa Allah ta kula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba mu mun dauka cewa mutum dan adam da kuma aljani ba zai faɗi ƙarya ya dangana ta ga Allah ba sai yadda suka ɗauka haka babanmu adamu ya ɗauka lokacin da iblis ya zo yace da adamu ya adam hal adulluka ala tajratil khuldi wa mulkin la yabla anan a can adamu Allah madaukake ce inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma fiha wala la diga kin Allah ya ga mata amma fa wata alaihi shaitan ya sa masa wasu-wasi, tare da Allah ya ga masa wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin adamu bai taba dauka cewa wai mutum ko aljini zai yi wa Allah ƙarya ba balle har ya rantsa akan ƙaryar shine yasa yayi yadda da abin da iblis ya faɗa to anan su ne wa'annan aljanun su kuma suna cewa mu mun dauka dan adam ba zai taba yi wa Allah ƙarya ba aljani ba zai taɓa yi wa Allah kariya ba yanzu akwai daga cikin zunubai da mutane suke yi wani zunubin da baka taɓa ji ba baka taɓa gani ba baka taɓa tsammanin ana aikatawa ba in ka ji an aikata hankalinka zai tashi ya mutum zai yi haka ya za a ce ɗan adam zai yi wa ɗan adam uwansa haka mutum zai kama mutum ya dinga fiɗansa yana da rai yana ganinsa yana numfashi yana fiɗa har hanji cikin sai fita waje yanzu an gaya maka ta kai mamaki ya ne amma ai duniya ta nuna mun gani ko ba ku gani ba dan adam yana fede dan uwansa yana jin da sosai suna masa dariya har an bude zuciyar ga zuciya tana bugawa kana gani yana numfashi wannan ko dabba aka yi wa haka ai azaba kam an gama masa amma me yasa wanda aka yi masa azaba don yace shi musulmi ne kuwa duniya tana kallo ba ta yi magana ba to irin wannan suna da yawa kamar yanzu yadda kake ganin girman alkur'ani mai girma kana son wannan littafin kana mutunta shi kana wa ka nemi lada in ka ji ko ka gani wani ya ɗauki wannan Kur'anin? ya tsoma a cikin jini ko ya tsoma a cikin ban gida ko ya yi takalmi da alkur'ani yana takawa ya tafi in ka ji abin zai baka mamaki in ka ganki magana ta mai kanka ni mafarki nake yi ko da gaske ne saboda abin ya fi karfin tunaninka to su ma wa'annan aljanu sun tsammaci a da dan adam da aljanu ba su yi wa Allah ƙarya ba amma su suka ga abin haka ne ana yi Allah ta kula insu wal jinnu ala Allah kadhiba wa annahu sannan kuma shi al'amarin ya kasance kana rijalun min al-insi wasu mazaje daga cikin mutane sun kasance ya uzuna suna neman tsari bi rijalin min al daga wasu wato mazaje na aljanu yin haka yasa fazaduhum rahaqa sai kara musu tunkaho da buwaya da girman kai da aljanu suna tsoron mutane in ka lura matsalan a shaidanu na yanzu ya fi na da saboda a da duk da karancin ilimin su shaidanun suna gudun mutane mutane su lafiya komin jahilcinsu suna so alkhairi ga juna amma yau da gobe da son duniya da hasada da sai yawa a cikin al'umma sai aka dinga yi wa mutane tsafe-tsafe sai bokaye suka yawa masu zuwa gun bokayen suka yawa cikin maza da mata mahassada da mahassadan neman aure da kin aure mahassada a kasuwanci mahassada a wajen sana'a sai a ɗauki kuɗi a jigun boka wannan yana kaza kaza ba na so ya ci gaba ina so a kwace matsayin a bani mijina zai kishi ya karye yi ta zo gida kar ta zauna ta fita in ba ta fita ba kar ta haihu in ba ta haihu kar ya sota eh ko kuwa duk wannan ana yi sai a hada shi goboka ba yi da baki na zai je da karfin zai faɗa da mai gida ka saki matarka ba da me zai yi da ɗanun aljanu zai yi tsafe tsafe ya kira sunayen da shi kansa bai san su ba don dama abin ƙarya ce Sai zo su haɗu sai a haɗa sai aljanu su zo shiga cikin jama'a sai su zauna su ci abincin ku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan mutum ya shiga gida bai ambaci sunan Allah ba sai dan zai ce da sa kun samu wurin kwana in ya zo cin abinci bai ambaci sunan Allah ba shi ɗan zai ce kun samu wurin kwana kun samu abinci amma za ka shiga gidanka kace bismillah walajina wa bismillah farajina wa allah rabbina tawakkalna shi ɗan zai ce to yau ku samu kwana ba kana cin abinci ka ce bismillah yaushe za ka ce bismillah na taɓa faɗin wannan kana iya tunawa yaushe za ka ce bismillah yayin da za ka sa hannunka cikin abincin kar ka sa kafin ka ce bismillah kai bismillah da don in baka ce bismillah ba kana sawa shedan zai kawo hannunsa kana sawa zai sa to in ka ce bismillah baka yi bismillah akan abinci ba ka yi bismillah kan wanda zaka kai bakin ka ne amma in ka ce bismillah kafin ka sa hannu to shedan haramun ne ya sa hannunsa a cikin wannan ƙwarya har sunna ta koya mana idan ya loma ta fadi a ƙasa mame za ka ɗauka ka share ka ce me yasa kar ka bar wa shedan sai yan wayewa yan zamani suka suka ce mana wai kazanta ne abincin da ya faɗi kana ɗauka ana kyamanka wai kana lace akoshi ma ana kyamanka ka ci abinci ka lace ya tsunka ma ana kyamanka annabi ne sallallahu alaihi da ya faɗa kada ka goge hannunka da ma ka lace ko ka lasar ka gane ba tunda kuna dariya ba zan yi magana ba to su aljanu suka ce sun ɗauka wato mutane suna neman wato tsari daga aljanu wannan ya sa girman kai ya samu su aljanu ta ina suke neman tsarin kamar da tafsirai sun nuna kuma mumma mun al'adar iyaye da kakanni ana yi amma muna mu din za a ce ka ce bismillah gafara ko ni na sani lokacin da zan je ko neman tsamiya ne zan je je jiga ta take ce min lenima bismillah gafara gulle kace bismillah gafara kaga da sunan Allah ne zaka nemi tsarin amma su na jahiliya din suna cewa na'uzu bi sayyidi hadal waji. muna neman tsarin shugaban wannan korin muna neman kariyansa kaga kenan daga aljanun kenan muke nema ba a yin haka irin wannan neman tsari na jahiliya yana daga ciki idan mutum ya zo zai ya gina gida ba zai shiga ba sai an zubar da jini ya tsallaka ya shiga sai an yi binne wani abu a cikin gidan wannan duka neman tsari ne da aljanu ko a ce za a rataye wani kaho a gida ko ko a tsayarin mota ko a kwankwaso ko a cikin hula ko a rumfar kasuwa an dai ka sani ba layar ta take karewa ba ba gurun bane ba kambun bane ba kawon bane akwai wani abu da aka itikadi zai yi kariyar in ko Allah ne aka yi da Allah da ayoyinsa ne yake kariyar saboda haka mu kiyayi neman tsari da aljanu daga abin da muke tsoro to wayannan kana rijalun min al-insi an samu wasu daga cikin mutane mazaje suna neman tsari wannan anan an ta rijalun min al-insi ba ya tsaya akan maza kaɗai ba a akwai nisa'un ma min al-insi din akwai mata ma wanda su suka fi yawa wajen wannan barna yau abin ta kai ce za ka ga mata wanda ma suna zuwa makarantu suna zuwa islamiyya za ka gan su wayu ne suna da lullubi suna da sutura na musulunci suna iya karanta ayoyi da hadisai amma wajen zuwa gun bokaye zuwa gun masu duba ba abin su a baya ba alhari wannan hatsari ne babba cikin al'umma ba zahirin ake dubawa ba Allah batini yake dubawa saboda haka mu gyara zukatanmu bokaye ba su da abin da za su bayar shedanun aljanun da ake zuwa wajen su ba abin da za su bayar to irin wannan abin da yasa ake yi Allah ta fazaduhum rahaqa sai ƙara musu girman kai wasu suka ce fazaduhum rahaqa anan rahaq na zunubi ne su wa'annan mutanen ne yawan abin da suka yi na neman tsari da aljanu din nan ya sa zunubin su ya rinjaye su ya danne duk fasarar malamai sun yi jazakumullahu khaira na'am وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له جهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا Allah madaukar sarki ya yace wa annahum zannu kama zanantum su wafa wato mutane sun yi zato sun yi tsammani kama zanantum kamar yadda ku aljanu kun yi tsammani cewa Allah ya ba'afa Allahu ahada da dai Allah ba zai tayar da halittu ba ko daya yadda su aljanu suna inkarin tashin kiyama haka mutane ma suna da inkarin tashin kiyama wannan wa ake magana da su wanda ba su imani da Allah ba muminai wato na aljanu suna gaya wa mushrikai na aljanu cewa wato kamar yadda ku mushrikai kun yi tsammanin ba za a tashin kiyama ba ana samu a cikin mutane ma wanda ba su yadda da za a tashin kiyama ba kamar yadda aqida ta ta mushrikan makka ba su yadda da cewa za a tashin kiyama a yi sakayya ba sannan kuma yace wa anna lamasna samaa ko sai aljanu suka ce mu mun je mun taba sama lamasna allamtu shine allamtu alhaqiqi sun tafi sun je sun taba sama da suna zuwa su kusa su shiga da suka je suka taba sai suka ce fawajadina ko yayin da muka je fawajadina ha muli'at harasan shadidan wa shuhuba dubi yadda Allah ya tsare sama muka tadda saman nan muli'at an cika da ita an cika ta da harasan masu tsaro shadida masu tsanani wa shuhuba da kuma wato taurari masu harbi taurarin da idan suka ji za su dinga harbansu wannan duka don Allah ya kare sama daga kusantan wato shaɗan aljanu amma suka ce wa anna kunna naqul minha amma fa da mun kasance kunna saboda da suna yi naqul minha maqa'ida lisam da muna zuwa muna zama muna da wuri maqa'id masa'id maqa'id jam'u ne na maq'ad wurin da za su je su zauna a sake suke su je su zauna ba tsangwama ba taurari ba mala'iku ba mai tsaro su zaurari abin da mala'iku suke faɗa su ji gaskiya ɗaya su zo su tara ƙarya tara ko casa'in da tara sai su gaya baukaye yau da suka je za su saurari ɗayan shiga wurin ma akwai masu tsaro idan an kusa wajen ga harbi na zuwa kaga akwai tax security a wajen da suka ce mun tadda wajen an cika da masu tsaro da ko muna zuwa mu zauna muna sauraro faman yastami al'an duk wanda yau ya je ya ce bari ya ji al'an yaushe kenan ba'da al qur'an bayan qur'ani ya saka manzo sallallahu alaihi sallam yajli lahu shihaban rasada zai tadda wato taurari masu wuta masu harbi wanda suke tsaron wato sama na sai aljanu suka ce wannan abin da ya faru na sama an tsare ta an kare ta ɗin nan wa anna la nadri mu ba mu sani ba asharrun urida bi man ardi shin wani sharri ne ake nufi ga mutanen da suke cikin kasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma mahalicin su Allah yana nufin su da alkhairi imam ibn kathir rahimahullah yana nuna mana cewa Allah madaukaki yana ba da labari game da aljanu da aka aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Qur'ani ya sauka Allah ya kiyaye sama daga wato tabawan aljanu da masu tsaro wannan tsarin da Allah ya yi ya yi wa dukkan sassanin sama ne aka kori shaidanu daga inda da suke zama su yi sauraron don me don kada su je su saki wani abu na alkur'ani su kawo bokayensu tun kafin ƙur'ani ya zo shine suka ce sun je sun tadda zama an cika ta da masu tsaro kuma ga wato taurari da suke harbin su sai kuma malami suke cewa abin da yake mafi inganci shine wannan jifan wato yana nan tun kafin a aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam suna amma babu tsaron kamar na bayan saukan wahayi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsarin sama amma lokacin da aka aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam ba a bari masu zo kusa da wajen balle ma a ce sun ji labarin sai suka ce ba mu sani ba shin alkhairi ne ake nufi da mutanen ƙasa ko shari ne kaga anan malamai suka ce sun yi ladabin magana la nadri asharun urida shin ko alkhairi ne ake nufi da mutanen ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko mahalicin su yana nufin su da alkhairi wajen alkhairi sai aka dangana shi ga Allah wajen sharri ba dangana shi ga Allah ba wannan usulubi ne da ake koyar da mu ladabi tare da Allah kai ma yanzu in ka rashin lafiya na yi rashin lafiya amma Allah ya bani lafiya ko ba ka ce Allah ya ɗaura mu rashin lafiya amma ya warkar da ni ba ko a hausance ba daɗi na yi rashin lafiya eh? wallahi na yi kuskure na wannan shine ladabi tare da Allah mu dinga zama a cikin maganganunmu akwai wannan kar mutum ya ce Allah ya hana shi eh, Allah zai bani ko ban samu ba Allah ne ya kaddara eh, duk wani abin da ka shiga wallahi a wajen Allah kaɗan ne duk yadda kake gani abu ya yi zafi a wajen Allah ba komai ba ne yanzu ba wanda mace ya kone ba mu a wajen babban abu ne amma wajen Allah karamin abu ne ba komai ba ne ka ɗauke ta da sauki a karasa miliyan ɗaya jari na ma duk dubu ɗari biyu ne a dubu ɗari biyar ne akwai mai miliyan ɗari biyar ya rasa ko bai rasa ba amma shi yana nan amma yanzu mai miliyan ɗari biyar ɗin a ce kidininsa ba lafiya ya zai yi miliyan ɗari biyar ɗin zai zauna ba gara miliyan ɗari biyar ya tafi kanka zauna lafiya ba mumini duk abin da ya same shi alkhairi mumini ba duk abin da ya same shi alkhairi don daɗin abin shi ne na farko Allah ya san abin zai faru Allah baya kuskure ya kaddara abin zai faru ganin damansa ne abin ya faru wa zai hana in kaddar za ka yi fici dawa sai da ka yi fici da kanka saboda haka abin da ya same mu duk yawansa wallahi kaɗan ne kuma sau nawa kasuwa take konewa wannan shine na farko amma da aka rasa bai zo ba arziki daga sama take ba kasuwa ba ne in ma wasu ne suke sa wutan don su talautar da mutane to su sani in suna su talautar da mutane to su je su kona na sama ɗin kare sauka in na sama bai zuwa mun san mun talauce Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun daga sama Allah yake saukarwa wa ka haife shi da kaya rigar jikinka hularka wayar ajihunka bar na gidanka akwai abin da ka zo da shi akwai abin da za ka tafi da shi ta mena tashi hankali me na faɗa me na fishi wani shi yana fishi da Allah ya Allah bai yi masa ba kuma sai da Allah ya bar shi ya je ya kawo kaya saboda ana tinkarar azumi duk kudinsa ma ya ɗauka ya sa sannan aka kone to kai idan da za a cire gawayinka a ciki kuma ya zai faru wa za a zarga ba ka gani mutane suna konewa a cikin kasuwa ko a cikin mota ko a cikin gidaje me suka yi wa Allah saboda haka mu Allah madaukake ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba yu'min billah ka duba usulul alquran duk wanda ya yadda da Allah zai shirye da zuciyarsa zai natsar da zuciyarsa zai baiwa zuciyarsa hakuri ya yadda daga Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu koma wato mu tuna da farkon duk lokacin da abu ya same ka ka tuna lokacin da da ka da shi ka rayu yanzu da ba ka da shi kuma za ka rayu ma dama al'ajal baqiyan kana rizqu ajiya in dai rai na nan arziki na zuwa ran da aka ce arzikinka ya kare to ranar kuma za a nade ka a sa ka in dai kana numfashi arzikin ka nan kar kai gaggawa kar ka tada hankali kai kuma da baka da shi kana jin haushin wanda nashi yana nan tukun ya kone kana jin daɗi ba abin jin daɗi ba ne yau in ka ji daɗi da musibar wani to wani kuma zai ji daɗi da musibar ka a lokacin zafin da zaka ji ya fi na wancan duk wanda musibar ta same shi sai mu yi addu'a Allah ya mayar masa da fiye da abin da ya rasa Allah ya sa kuma wannan rashin da ya yi kafara ce gare shi mu in musiba ta sami mu sai mu waiwayi kawunan mu shin ko mun yi laifi ne Allah ya jarrabe mu wannan ita ce magana mumini ko na yi laifi ne ko kuma Allah yana so ya gafarta min ne ko Allah yana so ya kare ni daga wata musiba ne wannan shine kyakkyawan zato da za a yi wa Allah wa anna la nadri asharun urida bihim fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada na'am وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا aljanu har yanzu suna magana suna cewa wa anna minna salihun mu fa a cikin mu akwai salihan bayi almawsufuna bis salahi wat taqwa wanda suka sifantu da gyaran hali da tsoron Allah wa hum alladhina amanu billahi imanan haqqan sune wanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya wala mushriku ma'ahu bil ibadati ahada ba wa Allah tarayya na komai ba a cikin ibada wa minna duna dhalik cikin mu kuma akwai kuma bayan haka kuma kasa da haka wa minna qaumun duna zalika fi salati wa taqwa akwai salihai na gaba gaba akwai duna zalika wa hum salihuna lakin duna al-awwal wanda suke mataki na biyu akwai salihai grade 1 akwai salihai grade 2 akwai salihai grade 3 sannan akwai salihai grade 1 haka ne yake tafiya akwai na kwarai Muminai na kwarai duk abin da aka so na addini suna yi abin da aka hana na addini suna nisanta akwai kuma na tsakiya khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a suna wannan kurakuran kuma wani abun yana da kyau wani zunubin ya danne ibada wani wata ibada ta zo ta share zunubin haka ne ake tafiya wani kuma ya zalunci kansa zunubinsa ya fi alkhairinsa kullum bayan haka suke Susuma suma aljanu suna nan haka a cikin zalihai akwai manyan malamai shekunnai du'at ila Allah mujahiduna fi ilahi kalimatillah attajirai masu taimakawa addini suna na a cikin su a cikin su akwai almajirai kuma na kasa kasa masu sauraron wa'azi masu kabbara in suka ji aya kuma suna na akwai kuma waɗanda suna hana su zuwa gun wa'azi in ana azumi suna da alsa kuma suna na? eh akwai kowanne akwai min na zura zalik kunna tsara'ika qidada mun kasance tsara'i jamu ne na ta farkuna hanyoyi qidada daban-daban jama'a firak firak haka muke a rarrabe aljanu kuma akwai ahlus sunna akwai ahlul bid'a akwai khawarij akwai mu'tazila ha akwai shi'a har aka ce ina karanta a cikin tafsiri wannan wajen a cikin ɗaya daga cikin tasirai. har wani malami yake cewa yana ba da labarin wani eh, suna aljani ne suke tambayar sa wai yaya ne kuma kuna tsara'i ne kidada da ya karanta tsara'i da din wai shi aljanin ake tambaya kuma tsara'i ne da kamar mun mutane haka yadda eh sai ya tambaya aljanin wanne tarika ce mafi shirri a cikin ku sai aljani ya ce rafida rafidawa ce mafi shirri a cikin to su ma suna nan kamar da dazu na faɗa jinsi ne ya bambanta amma su suna nan da halin su na addini da rashin addini kamar da mu muke da halin mu na addini da rashin addini mu dai mu tsaya akan abin da addini yake mu tsaya suka ce kunna tara'ika da ko kuma sai suka ce wa anna zananna ko wa anna zananna mu fa aljanu lalle mun yi yaqini azannu anan yaqini ne allan nu'izza Allah fil ardi lalle ba za mu tserewa Allah ba a cikin kasa wato ba za mu ce mun kubuta daga Allah ba wajen kamun in har muka saba masa walan nu'jizahu haraba ba kuma za mu iya gudu ba a ce mun tsira daga kamun Allah subhanahu wata'ala ba za mu gagare shi ba a haka ba kuma za mu iya gudu ba a ce mun tsira a nan duniya ko kuma a lahira kamar yadda Allah ce wa ma antum bi mu'jizina fil ardi ko wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala na'am وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا Allah maɗaukake ce su aljanu suna cewa wa anna lamma sami'in alhuda mu yayin da muka ji sami'in alhuda mun ji shiriya amanna bihi mun yi imani da shi to idan har aljanu suka ji shiriya lokaci ɗaya suka yi imani me yasa ko mushrikan makka ba za ku yi imani ba kun ji ba so ɗaya ba so biyu ba me yasa mutane na yau ba za su yi imani da alkur'ani ba sun ji ba so ɗaya ba so biyu ba suka ce amanna bi mun yi imani da shi fa man yu'min bi rabbi duk mutumin da ya imani da Allah sa, fala ya khafu bahtan ba zai ji tsoron tawaya ba wala rahaka ba zai kuma ji tsoron zaluncin a daura masa abin da bai yi ba albahtu shine tauyewa naqtan fi thawabihi ba za rage masa lada ba wala rahaka sannan kuma ba za a zalunce shi ba wajen kara masa laifin da ba yayi ba ba za a yi haka ba wa anna minnal muslimuna mu cikin mu akwai musulmai inji aljanu fa wa minnal qasituna haka nan mu cikin mu akwai ja'irai azalimai akwai wanda yana jin kiran sallah zai bar abin da yake yi alwala ya je masallaci akwai wanda zai ji kiran sallah ya jabar goye ya rike kansa mu ma cikin mu akwai akwai wanda yana jin as-salatu khairun minan nawm zai kama bakin sa ya wanke bakin sa A wanda kuma can karfe sha biyu na rana sai ya shiga cikin ruwa yana wanka yana sha yana wanka yana sha ko kuwa ya shiga da buta a cike ya yi tsarki sai ka garo buta ya zama empty ya shanye ruwa zai fita yanzu yana cewa yau akwai zafi ko don na farkon ne a shi na farkon ma bai yi ba fa min tona, akwai wannan a cikin su suma eh suka ce fa man aslama duk wanda ya musulunta ma na ya miƙa wuya ga Allah fa ulaika to waɗanda suka musulunta suka miƙa wuyan nan fa da taharraw rashada lalle sun zabi shiriya shi ne mutum ya yayi bincike ya alimi ya nema da taharraw lailatul qadri ko to haka taharraw lalle sun zaɓi shiriya sun dauka wa amma alqasituna amma waɗanda suke azzalimai fa a ja'irin nan fa kanu li jahannama ba su sun zamanto su ne itacen wutar jahannama hatab wato su ne wa'inda uqudu hannasu wani hijara ɗin nan to suna daga cikin su Allah ya kiyaye na'am wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ما لن يتلوك سيئي تاريد يا كرم زمن وأن المساجد لله زمت أعنى إن شاء الله Allah ya sa albarka cikin abinda muka samu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi kuma duka Allah ya biya mana abinda muke tsoro Allah ya ba mu kariya kasar mu Allah ya wanzar da ita lafiya yan kasuwan mu Allah ya sa albarka cikin kasuwancin su masu sana'a Allah ya sa albarka cikin sana'ar su marasa lafiya mu kuma Allah ya ba su lafiya walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum